Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31 da goma sha shida. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. sai kuma tashar alfa radio kumasi a kasar ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so kuma a ko'ina a faɗin duniya ta kan adireshin mu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da ranar Asabar 25 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Masu fashin baki a nan Amurka wato akan harkokin dokoki sun ce akwai yiwuwar shugaba trump yana da hannu a take wato dokokin kamfe kenan wanda kohin ya amince da aikatawa kuma haka zai iya jefa shugaban kasa a cikin wani matsala na shari'a yaran da malaman cokin katolika suka musu suka yi lalata da su sun kira ga papa roman francis ya dauki kwakwarin mataki akan waɗannan miyagun malaman yayin da yake ziyara a kasar ireland kana akalla mutane biyu wato sun mutu ko kuma an kashe mutane biyu wasu hudu sun jikata bayan fashewar wani bam da dan kunar bakin wake ya tayar a kasar afghanistan to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa kwanaki bi bayan rufe katafar ya garin nan ta lagos mutane na fama da matsalar sufuri ko mai masana ke cewa kan rufe gadar da aka yi irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama duk a duba a ga haka take domin in ba a wannan za a wayi gari ta ɗauki ɗimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku Allah ya kare. Haka kuma idan muka yi dubi ga rikicin siyasa da ake a kasar Mali za mu ji dalilin da ya sa shugaban 'yan adawa ya kyamincewa da sakamakon zaben kasar da aka yi. To Ismail Sise doni ne ya yi wannan yunkuri saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin to kamar zai rage hamzarin duka magoya bayansa. Ibrahim almasi Garba zai kama mana shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. A ƙasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da kuwa shugaban ƙasa ne. to ko menene ke faruwa ga shugaban kasa idan aka same shi da aikata laifi wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokokin kuɗi na yaƙin neman zaɓe wanda tsohon lauyan shugaba donald trump mai suna michael cohen ya yi wanda ya aikata laifuka da umarni ya ce ya aikata laifuka ne da umarni ɗan takara na wancan lokacin a wurin wani taron gangami a jihar virginia ta yamma a ranar laraba trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a ya gana da magoya bayansa a taron inda shugaban yake cewa Under our administration, America is winning again and America is being Ya ce a ƙarƙashin mulkinmu Amurka tana ƙara yin nasara kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya. Amurka ita ce gaba da komai yayin da kuma wato jama'a suke shewa a wurin taron. amma kuma amincewa da aikata laifi da kohin ya yi da kuma hukuncin tabbatar da laifuka a kan tsohon manajan kamfen trump paul manafort ya bai wa jam'iyyar democrat wani sabon makamin siyasa da za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban kasa wanda za a yi nan ba daɗewa ba shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer ya ce If my Republican colleagues remain silent, the party is becoming a co-conspirator. Yace idan abokai na na bangaren Republican suka kama baki suka yi shiru akan wannan batu, kenan hakan na nufin jam'iyyar su ta Republican tana da haɗin baki ga wannan ɗabi'ar rashawa da shugaban kasan ya dabaibaye kansa da su, in ji Shuma a wani jawabi da ya yi zauren majalisar. masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yiwuwar shugaba donald trump yana da hannu a cikin take dokokin kamfe wanda kohin ya amince da aikatawa kuma hakan zai iya jefa shi cikin wato matsaloli na shari'a yara da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun kira ga paparoman francis ya dauki kwakwaran mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ireland paparoma ya isa birnin dublin na wato safir yau asabar domin fara ziyara na kusan shekaru 40 da paparoma bai kai ziyara a ireland ba kasar ta canja ainun tun bayan da paparoma john paul ya kai ziyara a shekarar 1979 amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai biyu bayan batun lalatan yara da malamai addini suka yi wanda ya bullo tun cikin shekarar 2005 ziyarar pope francis na zuwa ne a daidai lokacin da batun lalatan yara ya kunnu kai a amurka da chile da kuma australia lamarin da ya tunasar da mutanen ireland irin wannan batu da aka samu malamai da bishop bishop suna aikatawa ana sa wato ana sa duban mutane za su yi cincirin domin ganin fafaroman amma kuma akwai masu zanga-zanga da su kuma suke shirya nasu zanga-zangar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla an kashe mutane biyu wasu guda hudu sun jikata bayan wata fashewa da wani ɗankunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zaɓe a birnin jalalabad da ke arewa maso gabashin afghanistan a cewar jama'ai a yau asabar jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da mahalin ya tunkaro jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben suna zanga-zangar nasu ne dai domin nuna adawansu ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zargin sa da hulɗa da ƙungiyoyin mayakan sa kai daraktan kiwon lafiya na gundumar nangahar najib kamawal da kuma attahullah kogani mai magana da yawun gwamnan nan nangahar din sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu kogani ya ce mun faɗawa masu zanga-zanga su fasa taron nasu saboda 'yan bandigar za su iya auna su amma kuma sai suka yi watsi da sakon jami'an mu kogani ya faɗawa kamfanin dalancin labarai ta associated press cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na safiyar yau asabar amma dai kungiyoyi masu alaƙa da isis da taliban suna gudanar da ayyukansu a yankin arewa maso gabashin ƙasar. gwamnatin italiya ta yi kashiri cewa za ta janye daga gidauniyar wato asusu na kungiyar tarayyar turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin jirgin ruwan jama'an tsaron gabar tekun kasar italiya tana wannan barazana ne ajiya juma'a lamarin da ya sake haddasa wani sabon rikicin 'yan bakin haure a kungiyar tarayyar turai mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan na da ake kira sicilian da ke catanian a cikin jirgin ruwa na wato mai suna disoci tun cikin daren litani saboda gwamnatin italiya ta yadda a sauke su har sai kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai sun amince su karbi wasu a cikin mutanen lugi di mayo shine mataimakin firaministan italiya io e tutto il Movimento 5 Stelle non saremo disposti a dare più... ni da sauran jam'iyyun siyasan kasar mu ba za mu yadda mu bu wato mu ba da kudin turai euro miliyan biliyan 20 zuwa ga kungiyar tarayyar turai a duk shekara ba ya ce za mu rike wannan bangare na kuɗi kuma ba za mu saki wannan kudaden ba har sai an taimaka mana kuma a tabbatar da wani kasafi wanda zai sa ido akan waɗannan kuɗin da muke baiwa kungiyar tarayyar turai sai dai nan da nan kungiyar tarayyar turan ta maida martani ga wannan kalamai na wato mukaddashin prime minister italiya ta bakin wato mai magana da yawun hukumar zantarwa da ake kira alexander winterstein labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Kwanaki biyu bayan da aka rufe ya gadan nan ta jihar Legas da ake kira Third Mainland Bridge. Gwamnatin Legas na neman afuwa ga 'yan kasar bisa halin matsalar sufuri da aka shiga. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani. tuni dai wasu mazauna birnin na Legas suka fara kokawa game da wahalar da suke sha wajen samun ababen hawa wata sanarwa da kwamishinan sufuri na jihar Legas Mr. Ladi Lawan ya fitar bayan shiga wani hali na kakanikayi da masu motoci da kuma fasinjoji suka shiga lamarin da ya haifar da tsadar ababen hawa daga guri zuwa guri a birnin na Legas mai cike da ababen hawa da kuma jama'a shi dai wannan gada mai tsawon kilomita fiye da goma sha biyu an gina shi ne shekaru fiye da talatin da biyar da suka gabata kuma sau biyu kacal aka taba duba shi ko rufe shi domin yin gyara labarin da kuma a cewar masana ya kamata a ce an gudanar da irin wayannan gyararraki ko kulawa tun ba yau ba kamar da injiniya garba zuru ya shaida mani gada din kaga tana da tsawo tana ɗaukar manya-manyan motoci da kaya masu ɗimbin yawa sannan gada tana da ɓangarori da yawa to kowane ɓangare ya kamata ya cancanta a duba shi a kowane lokaci daidai yake yadda aka yi shi akwai turakunta na can ƙasa wanda suke karkashin ƙasa cikin ruwa da ake ce fayar akwai waɗanda suke tallabe da ita wanda ake ce mu abutumen ko kuma a santa pias su ne ginshiƙai na gada ɗin sannan akwai hannayen gada sannan akwai dek wanda shi ake bi sama sannan akwai abun da ake aza wa'annan gada samanta da kuma inda ake bi wanda ake ce ma dek to kowane bangare ya samu na kasu to dole ne gyara shi to wannan abun da ake yi ana dubawa a ga kowane bangare yadda aka yi gadan nan tun harko tun asali yana nan ana iya bin ta ko ba a iya bi ko akwai abun da za a gyara idan ka dubi wannan gada da kyau za ka ga cewa daga saman gada din ka duba kana hangon ruwa to dole ne ka ga akwai wani sashe wanda ya samu matsala na ga expansion joint dinta ya samu wasu 'yan matsaloli wanda dole sai an duba a ga za a sake sake wani karfe ne za a yi walda ne akwai yadda za a sake sa wani suminti duka sai an dubi wannan sannan a yi abun da ake ce ma integrity test wato abun ga jaraba zan ce ta cancanta a yi maganar jarabawa cancanta ya cancanta a dunga bin ta cancanta a dunga binta ko bata cancanta ba sai an yi mata wasu gyara to duka sai an yi wannan abun don a gane kuma ya kamata a dunga wannan daga lokaci zuwa lokaci lokaci musamman irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama a duba a ga haka take domin in ba a wannan za a wayi gari ta ɗauki ɗimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku Allah ya kare. Wasu mazauna birnin na lagos da tuni suka fara kokawa game da halin da suka samu kansu a ciki kamar da wayannan mutane ke cewa. Wannan malama ta ce tun misalin karfe biyar da rabi na fito domin samun bus da zai kai ni gurin da zani amma har yanzu ban samu ba duk wanda ya zo sai ka ji suna kiran naira dubu daya ko kuma naira dari bakwai akan fasinja guda kacal. Wannan malami ma ya There are few buses coming and most of the bus are here trying to extort the commuters. Imagine a bus or all the buses coming and they are saying we Ka duba gani wani motocin da ke fitowa za su a deniji kowanne sai ka ji yana cewa a biya shi dubu daya a kan fasinja guda sanarwar da gwamnatin jihar ta lagos ta fitar ta ce za a bude shi ne a ranar litinin din nan abinda kuma gwamnatin ke ganin cewa zai taimaka wajen sanin irin gyaran da za a yi wa wannan gada domin kauce duk wani abu na asha da zai iya faruwa a nan gaba babu jibrin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibrin. Yayin da 'yan adawar kasar Mali karkashin jagorancin Sumaila Sisi ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben da aka baiwa shugaba wato da ya baiwa shugaba Ibrahim Bubakar Kaita damar samun wa'adin mulki na biyu. Masu fashin baki na ganin idan ba a zauna kan teburin sulhu ba kasar ka iya shiga wani hali kamar yadda za ku ji a hirar da Sulaimu Barma da Mamman Sani Adamu mai nazarin al'amuran yau da kullum a Nijar. To, Ismail Sise doni ne ya yi wannan yunkuri saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin to kamar zai rage hamzarin duka magoya bayansa to daga bisani kuma akwai zabuka suna fuskanta na jan gaba akwai zabuka na majalisa da kananan hukumomi to in bai yi wannan zanga-zanga ba ya za a yi ya fuskanci wannan zabuka cikin yanayi wanda yake zaton zai ba da damar ya ci gashin kansa dole ne ya yi irin wannan to kuma akwai hatsari game da shi saboda eh, tana yi wa eh, al'ummar da suke ake zanga-zangar da ita wato ta ga kamar ana ɗari-ɗari ta yi buƙatar wucewa tun dama a eh, ƙasar mali irin wannan zangogi sun saba kai fadar shugaban kasa inda za a ce ya sabka bale shi ya ce bai yarda da wannan sakamako ba kuma Ibrahim Bubakar Keita ba halartaccen shugaban kasa bane. Shin hakan ba zai kara rikitar da al'amura a kasar ta Mali ba idan ah, aka yi lakar da cewa kasa ce da ke fama da tashe-tashen hankula? Hakika za ya dagular da harkokin mulki kamar yadda aka samu bayan wannan juyin mulki da aka yi eh, kafin 'yan tawaye su suka mai arewacin ƙasa eh, duka wannan yana nuna eh, abubuwan da suke damuwar wato 'yan eh, siyasa na mali ba abubuwan da suke mahimmanci ba ne wato lokacin da mutane suke kokowar milki ba diba suka ganin milkin wannan bisa me yake milkin kasar bamako ne kadai wato kasar gaba ɗayanta ta zama ba ta da eh, kwanciyar hankali tsarin mulkin kasar ta mali ya tanadi cewa shigar da kara gaban kotu a kan maganar zaɓe shine hanya mafi a'ala a maimakon eh, zanga-zangar nuna kyan amincewa sakamako to zanga-zangogin da har yanzu ba su taka doka ba saboda eh, tsarin mulki wannan na mali da na niger da na burkina da na gine da na senegal da duka dai tsarin mulki ne na jamhuriya ta biyar na faransa to wannan tsarin mulkin ya ba da damar a yi zanga-zanga na kin amincewa abinda tsarin mulki bai yarda da shi ba a yi amfani da karfi tattaunawar maman sana'a da muke nan da sulmun barma kan halin da ake ciki a siyasar kasar mali to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu agunmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga ibrahim ka almasi garba da shirin mana gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulukiya da jamhuriya da kuma federaliya. To idan masu tambayar na saurare, ga ansarku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke abuja kuma musani a harshen hausa malam sani bala wanda ya ce farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya wato monarchy ko tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa mm. wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma a tafiyar da siyasar ƙasa. Hmm. Kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaƙi yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa hmm. da zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi. Hmm. To da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism. Eh, ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic hmm. to da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can can tale-tale kafin siyasa zamani ta kawo kai hmm. a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake hmm. addinin da ka ne sarki shine shugaban kasa shi ne prime minister shi ne kowa ma hmm. abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi hmm. abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba so wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya hmm. kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su faransa suka ɗauka su uh, uh, ƙasashen turai da makamantansu mm. sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki mm. gaba ɗayansa ko kuma kada ranka da so mm. ana nan ana nan akan haka sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkin su karfin ikon su ko karfin tasirin su mm-hmm. sha'anin tafi da jama'a ana nan ana nan sai ƙasashe. suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin da ake kira juyin juya hali hmm. misali a kasar faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani tsakanin tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya hmm. wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan hmm. to lokacin da sarakunan ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar faransa kuma kasashen turai a hankali a hankali suna dosana mutane na neman karɓe mulki da hannun sarakuna mm. sai sarakunan ingila suka yi sulhu da manyan gari aka suka kaɗan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a mm. wato kuma waɗansu mutane da ake mutunta su mm. to da haka da haka aka samu tsari iri iri iri iri yau ka ji an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce to amma bambancin dai a nan da ya shi ne ita tarayya mm. farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko mm. kuma wasu lardina mm. waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake kiransa tarayya wato federal a nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar ka duba a nan tsarin a nan najeriya ai da najeriya ba tarayya ba hmm. ma mulkin mallaka da ya zo ya haɗa masarautu da suke zaman kansu hmm. da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular sokoto hmm. daular usmaniya ga kanan borno a gabas ga daular benin empire ko a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu mm. sai su ƙasashe sai su wato eh, sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya mm. shi ne wanda bata zama haka ba sai alif ɗari tara da goma sha hudu aka zo ta zama aka haɗe ta mm. wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya Hmm. wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko kasashe a bisa daɗin kansu su zo su hmm. haɗu hmm. ko kuma turawan mulkin su haɗa su su musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shine abin da ake nufi da tarayya kasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi amma kowace tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iki. Yawwa tafi da gwamnatin su a tsakiya. gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. Hmm. To, ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce aka fi mulkiya. Hmm. Wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ta san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba su gabanin siyasa ba. Eh. Saboda haka kamar ka ga. mu a nan afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne ƙuka da nama to a inda duka samu wannan to akasin haka shi ne ake samun jamhuriya hmm. inda babu sarki ba sarki ba ne ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka bawa shugabanci al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya hmm. wato republic hmm. wato shi ne malam sa'adu zungura a waƙa sai ke cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda cikin hmm. jamhuriya hmm. wato babu cewa sarkin gari kaza sarkin gari kaza su ne suke mulki hmm. ga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya to sarautar wace ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar yawwa a ƙaramin namu misali dan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a alif ɗari tara da sittin da uku wato dr namdi azikiwe aka zaɓe shi ya zama shine wato shugaban ƙasar najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya hmm. wato a takaice jamhuriya shine tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba haka yawa eh, ba kuma mulki na kama karya ba hmm. mulkin mutum bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur <laughs> wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai ba da yankuna cin gashin kai yawa to wannan muhimmiyar tambaya ce hmm. wato ai bala ibrahim abin da zaka gane a nan ai su kansu tsarin federaliya din wato na tarayya hmm. kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne haɗuwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu hmm. ko mu kafa wani abu yau eh. yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ka'idoji a rubuce hmm. ko ba haka ba yana ɗaya daga cikin kan ma samun kowace irin federaliya a duniya hmm. to akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu da don malam sani bala da injiniyan mu da wanda ya haɗa mana sautin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko a yau cewa ina kira gwamnatin jihar mu ta Kaduna da ta yi wa jama'ar da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa wani tanadi na musamman da zai rage musu wahalhalun da za su fuskanta sako daga hajiya gamba mamman gusau zaria. sai kuma sakon na gaba da ya fito daga shehu adamu da jau da ke cewa shin wai ina aka kwana ne game da batun gyaran wutar lantarkin mu na karamar hukumar da jau an ce mana ga sallah za mu ga wuta sai kuma gashi sallar ta zo ta wuce babu wuta babu labarinta hakika tsawon watanni uku da muka dauka babu wuta a jau yayin matukar mayar mana da hannun agogo baya a fannoni da dama da fatan shugabanninmu za su yi wani abu da akai cikin gaggawa sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa salam boa ina kira ga 'yan adawar ƙasar malin da na zimbabwe da cewa su haɗa kai da 'yan takarar da suka wato lashe zaɓe domin ta da jijiyar wuya ba zai taɓa haifarwa da ƙasashen ɗa mai ido ba. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A ƙasar Amurka ana faɗin cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da kuwa shugaban ƙasa ne. To ko menene zai faru da shugaban ƙasa idan aka same shi da aikata laifi? Wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokan kuɗi na yakin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba donald trump mai suna michael cohen ya yi wanda ya ce ya aikata hakan ne da umarnin dan takara na wancan lokacin a wurin wani taron gangami a jihar virginia ta yamma a ranar laraba trump ya yi wannan watsi da wannan batun na matsalolin shari'a da zai iya fadawa a ciki yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun kira ga papa roman francis da ya ɗauki kwakwaran mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ƙasar ireland papa roma ya isa birnin dublin da yau safiyar yau asabar ne domin fara ziyara bayan kusan shekaru 40 wani papa roma bai kai ziyara ba a ƙasar ta ireland akalla an kashe mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata bayan wata fashewa a wani wato kunar bakin wake da ya ta wato da aka yi a ofishin hukumar zaɓe a birnin jalalabad da ke arewa maso gabashin afghanistan a cewar jami'ai a yau asabar jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya karo taron jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben to ma'adalla a gaishe ka masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri Da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a Ghana. Salamu alaikum. dites-le à un ami.